غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المسيح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أما بعد فيا أيها المسلمون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى وآيات من آيات الله تبارك وتعالى لا جنى للناس عنها هي مادة حياتهم وعنصر نمائهم وسبب بقائهم منها يشربون ويسقون ويحرسون ويزرعون ويرتوون ويأكلون تلكم هي النعمة الماء والمطر وآيات الغيث والقطر إخوة الإيمان الماء أصل النماء هو أنصر الحياة هو سبب البقاء من الذي أنشأه من أناثره إلا الله ومن الذي أنزله من سحائبه إلا الله أإله مع الله لا إله إلا الله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أيها المسلمون سن الله الذي أتقن كل شيء خلق من هذا أيها المؤمنون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إخوة الإسلام ومن حكمته تبارك وتعالى ألا يديم عباده على حالة واحدة بل يبتليهم بالسراء والضراء ويتآحدهم بالشدة والرخاء ويمتهنهم خيرا وشرا نعما ونكما محنا ومنحا يقول تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ومن ابتلاء الله لعباده حبس القطر عنهم أو تأخيره عليهم أو نزع بركته منهم مع ما للمطر من المنافع العظيمة للناس والبهائم والزروع والثمار وما في تأخيره من المضار الخطيرة عليهم عباد الله لقد شكوتم إلى ربكم جذب دياركم وتأخر المطر عن إبال نزوله عن بلادكم وأوطانكم وبستانكم فما أهرى ذلك أن يدفعكم إلى محاسبة أنفسكم ومراجعة دينكم يقول تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويقول أيضا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ويقول أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون معاشر المسلمين إن الغيث يا رعاكم الله جماع الرزق قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون والمطر أكل البركات قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وإن من أسباب منع القطر من السماء يا عباد الله غفلة العباد عن طاعة ربهم وقسوة قلوبهم بما ران عليها من الذنوب والمعاصي وتساهلهم في تحقيق الإيمان والتقوى وتقصيرهم في آداء الصلاة وإيتاء الزكاة يقول عليه الصلاة والسلام لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أخرجه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن من أسباب منع القطر يا عباد الله إعراض كثير من الناس عن التوبة إلى ربهم واستغفاره وهما من أعظم أسباب نزول الغيث يقول تقول تعالى عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وفي الأثر عن علي رضي الله عنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وإن ذنوبنا يا عباد الله كثيرة وإن تكثيرنا عظيم وإن شؤم الذنوب والمعاصي لخطير فما حلت في ديار إلا أهلكتها ولا في قلوب إلا أفسدتها ولا في مجتمعات إلا دمرتها يقول ابن القيم رحمه الله وهل في الدنيا والآخرة شر وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي أمة الإسلام أوليس الظلم العباد وغشهم ومثلهم حقوق ومثلهم لحقوقهم وبخصهم في المك في المكيال والموازين منتشرا بين صفوف كثير من من المسلمين وفي أسواقهم ومعاملتهم أما هذه قلوب كثير أما هذه قلوب كثير قد انطوت على الحقد والحسد والشهناء والتقاطع والتدابر والبغضاء لأسفها شيء أما هذه الزكاة المفروضة قد بخل بها كثير من الناس وألهاهم التكاثر والتنافس في الدنيا عن إخراج حق الله فيها أما ما ظهر التبرج والاختلاط والتساهل في الحجاب وقضايا المرأة وأصوات الملاهي والمعازف موجودة في كثير من المجتمعات مع التقصير فيا للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أنه قوام هذا الدين وبه نالت هذه الأمة الخيرية على العالمين أما ما تبصه الشبكات والقنوات والفضائية مما يندى له الجبين حياء وخجلا وتأل له الرذيلة وحسبك من شر سماع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جددوا التوبة عباد الله جددوا التوبة عباد الله وجردوا القلوب من الحسد والبغضاء والغل والشهداء وسودوا ألسنتكم عن الغيبة والنميمة وقول البهت والزور على البراء واحذروا الوقوع في الاعراض والشائعات قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقد ورد أن الله عز وجل يستحي من عباده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها سفرا أي خائبين أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سلمان رضي الله عنهم إذا علمتم ذلك يا عباد الله فارفعوا قلوبكم إلى بارئكم وأيديكم إلى ربكم ومولاكم ثالبين الغيث منه راجين لفضله مؤملين لكرمه ملحين عليه بإغاثة القلوب والأرواح وسقيا البلاد والعباد وخزائنه سبحانه وتعالى مملوءة ويداه مبسوطتان بالأطايا سخاء الليل والنهار وسبحانه ألا وهو العزيز الغفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله غياث المستغيثين لا إله إلا الله غياث المستغيثين لا إله إلا الله جابر كسر المنكسرين لا إله إلا الله راحم المستضعفين لا إله إلا الله راحم المستضعفين نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل والسرور بك هو السرور والسرور بغيرك هو الغرور اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا سقيا رحمة ولا سقيا عذاب يا رب العالمين اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخير والأمطار والغيث العميم يا رب العالمين اللهم إنك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبك فضلك بذنوبنا فضلك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنا كنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سخاء غدقا طبعا واسعا مجللا نافعا يا رب العالمين غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا غير رائف اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا عدم ولا غرق اللهم أسكت عبادك وبهائمك يا أرحم الراحمين وأهيا بلدك الميت وانشر رحمتك اللهم أغثنا غيثا مباركا اللهم أغثنا غيثا مباركا تغي به البلاد اللهم أغثنا غيثا مبارك اللهم أغثنا غيثا مبارك تغي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين يا رب العالمين اللهم أنت اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع وأدر الزرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم, اللهم ارحم الشيوخ الركاء والبهائم الرتاء والأطفال الربيع اللهم أخرج من أرضنا زينتها وأنبت فيها بهجتها ومتئنا بنضارتها وأكرمنا بخيرها وبركتها يا رب العالمين اللهم ارفع الصمت اللهم ارفع القهر اللهم ارفع اللهم ارفع القهر والجفاف والجوع والجهد واكشف ما بالمسلمين من البلايا فإن بهم يا حليم يا كريم من الأواء ما لا يكشف ولا يصرف إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين اللهم اجب دعاءنا اللهم اجب دعاءنا اللهم اكشف الضر عن المضرين والكرب عن المكروبين وأزدد النعم على عبادك المؤمنين اللهم لا تهلكنا بما اللهم لا تهلكنا بالسنين اللهم لا تهلكنا بالسنين وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم لك الحمد والشكر على ما أنزلت علينا من الغيث اللهم فزدنا اللهم فزدنا اللهم فزدنا اللهم فزدنا اللهم فزدنا وأم به أرجاء البلاد وأتبعه بخير منه هذا الجلال والإكرام واجعله على الضراب والآكاب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم هؤلاء عبادك اللهم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الذراعة إليك يسألونك الغيث يسألونك الغيث اللهم يا ذا الجلال والإكرام فآتهم سؤلهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام فآتهم سؤلهم اللهم فآتهم سؤلهم وحقق أملهم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن بابك مطرودين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين ولا من رحمتك محرومين ولا من رحمتك محرومين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدي ولد آدم أجمعين النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإهسان وسار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا zuba ta neman shayar da ruwan sama ne kuma idan muna yin addu'o'in nan mutane su rinka faɗan amin saboda ubangiji yana da bukatar wani mutane su sun koyar da kai kawai su shuru ana ta roƙa maka alheri amma ka yi shuru ya kamata mutane su faɗa abinda ake roƙon nan alheri ne ga kowa har ga dabbobin mu don haka yawan amin ɗinku yawan komawar ku ne ga Allah ta tabaraka wa ta'ala ya amsa mana wannan tsanani da ake ciki da zafi da yanayi da ake ciki ruwan saman ya tsaya to ya zabi ne jama'a ya za a yi Tsamura sun kai inda suka kai so da ka kusan addu'o'i da duk cikin ba rabinta kawai magana ne akan ni'imar ruwa rabinta kuma duk addu'o'i ne so da ka yi muna fassara ka yi ƙoƙari kai ta cewa amin ka yi ƙoƙari ka rinka cewa amin don shi ma addu'a ce ta musamman ubangiji ya amsa mana ya ba mu ruwan sama godiya ta tabbata ga Allah mai gafarta zunubai mai karban tuba mai tsananin ukuba ma'abocin wadata wadda babu abin bautawa da gaskiya sai shi gare shi makoma take muna ce dawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya, wanda bai da abokin tarayya maɗaukaki kuma mai girma muna shaidawa lalle annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya zo da albishir ga waɗanda suka yi imani da aljanna ya zo da gargaɗi ga waɗanda suka saba ma Allah da azabar wuta Allah kai tsira tare da aminci da albarka bisa bawanka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da alayensa da sahabbansa gaba daya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro domin tsoron Allah shine mafita Qur'ani yana cewa wanda dai ya ji tsoron Allah Allah yana sanya masa mafita a cikin al'amuransa wanda dai ya dogara da Allah Allah yana azurta shi ta inda baya tsammani domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma kowane abu da kaddararsa kuma ya sanya ma kowane abu lokaci bayan haka ya ku mutane ya ku musulmai ni'ima daga cikin ni'imomin Allah aya daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wanda babu wani mutum ɗaya a duniya da zai iya wadatuwa daga wannan ni'ima ko kuma daga wannan ayar ta shi ubangiji ta baraka wa ta'ala wanda wannan ni'imar ita ce wato kunshi rayuwar ɗan adam gaba ɗaya kuma ita ce asali na bunƙasar ɗan adam a bayan ƙasa kuma ita ce sababi na ci gaba da rayuwar ɗan adam a bayan ƙasa daga wannan ni'imar mutane suke sha daga wannan ni'imar mutane suke shayar da dabbobinsu daga wannan ni'imar suke noma daga wannan ni'imar kuma suke shuka daga wannan ni'imar suke kiwo daga wannan ni'imar kuma suke cin abinci wannan ni'ima ita ce ni'imar ruwan sama kuma ita ce aya wacce Allah tabaraka wa ta'ala ke nuna wa mutane kudurarsa ta hanyar fitar da tsirrai iri daban-daban da kuma samun sanyin yanayi da kyautatuwar yanayi da kuma ƙasa ta ɗauki adonta da dabbobi su ci abinci da mutane su samu abin rayuwa duka wannan daga cikin wannan aya ni'ima ce ta ubangiji ya ku yan uwana cikin imani ruwa dai shine asali na bunƙasar ci gaban ɗan adam duk rayuwa da ta zama babu ruwa babu shakka ci gaban ta ya tsaya wannan ruwan shine jigo na rayuwar ɗan adam shine sababi na bunƙasar ɗan adam a bayan ƙasa wane ne ke da ikon saukar da waɗannan abubuwa da suke samar da ruwa babu mai ikon saukar da sosai shi Allah tabaraka wa ta'ala wane ne ke saukar da wannan ruwa daga gajimaren da yake yawo a sama babu wanda ke ikon saukar da shi sai shi Allah tabaraka wa ta'ala lalle mu sani cewa shin tare da Allah akwai wani abin bauta in ba Allah ba babu wani abin bauta in ba shi Allah ba Allah shine kadai abin bautawa da gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin littafinsa yana cewa na sanya muku dukkan rayuwar komai wato daga ruwa shin ba ba za ku yi imani da ni ban ji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai saukar da ruwa da saukar da tsirrai da bawa mutane abinci da sanyaya musu al'amura aikin wane ne aiki ne na shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kyautata dukkan halitta ta kowane irin abu wannan halittar waye babu shakka wannan ba halittar kowa bane ya ku mu'minai illa halitta ce ta Allah kamar yadda Allah din ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa wannan halitta ta ce in ji shi Allah ku nuna min abin da wasu ba ni ba suka iya halittawa koma bayana babu su ya Allah ba abin da suka iya aikatawa ya ku ƴan uwana cikin ni'ima ya ku ƴan uwana cikin musulunci lalle ku san yana daga hikimar Allah mai albarka madaukake baya barin wani hali akan bayinsa halin ya zama dawwamamme in ba lahira ba lahira ce kadai ake barin halin da ka samu kanka ya dawwama amma babu shakka a wannan duniya Allah bai barin wani hali ya dawwama a bisa halinsa tutur haka sai ya canza shi bal ma ba haka ba Allah yana jarraba mutane cikin wadata Allah yana jarraba mutane cikin talauci Allah yana jarraba mutane cikin lafiya Allah yana jarraba mutane cikin rashin lafiya Allah yana yin alƙawura iri daban-daban ya kawo wannan ya tafiyar ya shigo da wannan wani lokaci ya zo da azaba wani lokaci ya zo da tsanani wani lokaci ya zo da zafi wani lokacin ya zo da ruwan sama wani lokacin kuma ya zo da yunwa wani lokacin ya zo da talauci Allah yana jarabtar mutane wato cikin alheri yana kuma jarraba mutane cikin sharri yana yana jarraba mutane cikin ni'ima yana jarraba mutane cikin azaba yana kawo jarrabawa iri daban-daban yana kuma jarraba mutane cikin baiwa da ya musu Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa zan jarrabe ku cikin sharri zan kuma jarrabe ku cikin alheri ya zabe muku fitina kuma gare ni za ku dawo inji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a wata ayar yana cewa wallahi zan jarraba ku da wani abu na tsoro zan kuma jarraba ku da wani abu na yunwa zan jarraba ku da wani abu na tauyewar dukiya zan jarraba ku da mace-mace daga kawunan ku zan jarraba ku daga 'ya'yan itacen ku in rike ruwan sama ba zan ba ku ba Allah ya ce ai albishir wa mutanen da suka yi haƙuri yana daga cikin jarrabawar ubangiji da Allah yake yi ma bayinsa ya tsare ruwan sama ya hana saukar da shi babu wanda ya ita ya sauko da shi in ba shi Allah ba tabaraka wa ta'ala ko kuma in ya ga dama ya jinkirta saukan sai can wani lokaci ya saukar da shi Allah ya ga dama ya cire albarkar tsiro idan ya ga dama ya cire albarkar amfanin gonanku in ya ga dama ya cire muku wato albarkar dukiyarku in ya ga dama ya cire albarkar ma rayuwarku ya cire albarkar iliminku komai ma idan Allah ya ga dama zai cire albarkarsa tare da cewa ruwan sama Allah ya mishi albarka da irin amfani iri daban-daban da yake da shi masu girma ga mutane da kuma irin amfanin da yake da shi da muhimmancinsa ga dabbobi da irin amfanin da ruwa yake da shi da muhimmancinsa ga tsirrai shuke-shukenmu da irin amfanin da ruwan yake da shi da muhimmancinsa ga 'ya'yan itatuwa mu amma tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala zai jinkirta shi tare da cewa jinkirin yana samar da cututtuka da wasu al'amura iri daban-daban da wasu hatsarurruka da za su sabu wannan al'umma hatta da dabbobinsu amma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi mutane sai ya rike wannan abun ya ga cewa za su koma gare shi ko kuma ba za su koma gare shi ba ya ku bayan Allah babu shakka kowa yan kwanakin nan yana karar babu ruwan sama yana tunanin cewa gidansa ya bushe ƙasa tana da zafi tsirrai da aka shuka sun fito suna bushewa kowa yana ganin ruwa ya yi jinkiri amma kuma duk da haka mutane ba sa son su tuba ga Allah suna aikata munanan ayyuka sun tabbatar da ruwan nan Allah ke ba da shi gidajensu suna bukata kanan tsirransu suna bukata dabbobinsu suna bukata amma duk da haka mutane suna aikata aikin zunubai sun ki su kiyaye kansu daga barin saba ma shi Allah tabaraka wa ta'ala wajibi ne akan mu kowa ya koma ya dubi kansa ya yi makansa hisabi ya kuma koma ga addininsa mai addininsa ya shar'anta masa mai ya hana shi ya hannu mai kuma ya ce ya yi ya aikata mai ya ya daina ya daina Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani ya ce lalle ni Allah ba zan canza muku abin da na yi muku ba har sai ku kun canza da kanku a wata ayar kuma yana cewa a duk lokacin da musifa ta same ku ai ta samu waɗanda suke kafin ku irinta amma sai ku rinka cewa wai daga ina ne wannan musibar Allah ya ce ka gaya musu ya Rasulullah daga karan kawunan su ne daga munanan ayyukan su ne ubangiji ya sake faɗi a wata ayar yana cewa dukkan abin da ya same ku na musiba ba wani abu bane illa abin da hannunku ya aikata da hannayenku duk da haka ina yin afuwa akan mafi yawa inji shi Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah yana cewa fasadi da barna da ayyukan zunubai sun bayyana a tudu sun bayyana a cikin ruwa saboda abin da hannayen mutane yake aikatawa Allah ya ce ni ko zan dandana musu bala'in musibar azaba saboda abin da suka zamanto suna aikatawa ko za su tuba su dawo zuwa gare ni ya ku taron musulmai babu shakka ruwan sama Allah ya tsare muku Allah ya kiyaye muku babu shakka yana dunkule ne ya tattaro dukkan wani arziki gaba daya Allah tabaraka wata'ala yana faɗin cewa a cikin sama ne arzikin ku yake ya ku mutane kuma a cikin sama ne abin da ne muku wa'azi na bala'in musifa yake ciki idan an haɗa waɗannan abubuwa dukkan su a sama idan zunuban mu suka zunguro bala'i to babu shakka zai hana ruwan sama sauka idan kuma da'ar mu ta zunguro rahamar ubangiji to zai hana azaba saukowa don haka yayi wa kanmu mu yi kanmu hisabi babu shakka ruwa shine tushen kowace irin albarka a ƙasa shine kuma kowace irin albarka a rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani yana cewa da mutanen alƙariya za su yi imani kuma da za su tsare dokokin Allah da na buɗe musu albarkar sammai da kuma ƙasai walakin sai dai Allah ya ce sun ƙaryata ni saboda haka sai na kama su da zunubansu da irin abubuwan da suka zamanto suna aikatawa ya ku bayan Allah yana daga cikin sababin da Allah ya sa yake rike ruwan sama wanda kuma mutane ne suke aikata waɗannan abubuwa shine rafkanar su daga barin yi ma Allah da'a mutane sun juya ma Allah baya sun juya ma Allah baya cikin neman kuɗinsu sun juya ma Allah baya a cikin ofisoshinsu sun juya ma Allah baya a auratayyarsu sun juya ma Allah baya a kasuwancinsu sun juya ma Allah baya a siyasarsu kowa abin da ya ga dama wannan yana daga cikin abin da Allah yake mana azaba da shi sannan kuma zukatanmu sun bushe su wanda ka karanta masa ko mutuwa ake mutane ba sa jin ka a jikinsu ba sa ma damuwa ya zamanto ya yi tsatsa zunubi da munanan ayyuka sun yi tsaba a cikin zukatan mutane ba sa jin Allah ba sa sauraron Allah ba sa jin manzon Allah ba sa kuma sauraron manzon Allah kowa abin da ya ga dama yake kuma ya sauƙaƙa ma kansa tabbatar da imani da tsoron Allah baya jin tsoron Allah baya imani bai damu bai aikata aikin zunubi kaga mutum ya aikata zunubi yana kecewa da dariya kai ka ce gafara aka yi masa kuma nauyi ya ɗauka ma kansa sannan kuma ya takaita ma kansa baya tsayar da sallah akan yadda aka ce ya da ita baya ba da zakka a cikin haƙƙin dukiyarsa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutane ba za su tauye kwanan awu ba da sikeli na awu ce sai mun kama su da shekaru na fari kuma sa'annan nan za mu kawo musu tsananin yunwa da bala'i sannan za mu sa musu shugaba mara tausayi a kansu ya ta ɗanɗana musu azaba sannan ba za su hana zakka daga dukiyarsu ba face sai mun hana su samun ruwan sama daga sama ba dan dabbobi ba in ji zan Allah da ba za a yi ruwan ba imamu wato ibnu maji ya fitar da wannan hadisi hakim ya fitar da shi a mustadrak nashi cikin hadisin abdullahi ibnu umar Allah ya yarda da su gaba ya ku bayin Allah yana daga cikin sabuba da Allah ke hana ruwan sama ya ku bayin Allah bijirewar mu da yawa waɗanda ba su kula da Allah ba ruwansu da Allah kuma sun juya ma Allah baya ba su istighfari ba sa tuba ba sa daina aikin zunubi ba sa jin tsoron Allah ko na misqala zarratin wannan yana daga cikin babbar musifar da take hana samun saukar ruwan sama Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan harshen Annabi Nuhu alaihi salam yana cewa Annabi Nuhu yake cewa na ce ku bi gafarar ubangijinku domin ya kasance mai yawan wato mai yawan gafara ne sannan zai saukar muku da ruwa daga sama wanda yake mai falala ruwa mai daɗi wanda zai ƙara muku dukiya kuma zai ba ku ƴaƴa zai sanya gonakanku su zamanto ba su albarka zai saka ƙoramunku ba su kafe ba sannan ya sake faɗi akan harshen annabi hud alaihi salam annabi hud yana cewa mutanensa ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba ku zuwa ku tuba ku koma zuwa gare shi Allah zai aiko muku da ruwa mai kwalala daga sama kuma mai daɗi sannan zai kare ku da ƙarfin tattalin arziki zai kare ku da ƙarfin ilimi zai kare ku da ƙarfin abinci da dukkan al'amura da rayuwarku take bukata ya zo a cikin asar daga aliyu Allah ya dada shi yana cewa Allah bai saukar da wani bala'i face da zunubin mutane yake saukarwa kuma Allah baya ɗauke wani bala'i face sai da tuban mutane zuwa gare shi babu shakka ya ku mutane hakikatan zunubanmu sun yi yawa hakikatan zunubanmu sun yi yawa sannan kuma takaitawar mu ga aikin alheri yayi kaɗan sannan fadilan da Allah ya ɗora mana ma ba ma aikata su sannan shi kuma zunubi yana da shi'umci irin nasa yana da hatsari irin nasa bai taba sauka a gida ba sai ya halakar da gidan bai taba sauka a zuciya ba sai ya bata zuciyar bai taɓa sauka a cikin al'umma ba sai ya halakar da wannan al'umma ibnul qayyim yana cewa Allah ya masa rahama ai babu wata musifa babu wani sharri a duniya da yake sauka da lahira face sanadinsa zunubi ne yake jawo shi ya ku al'ummar musulmai shin zalimcin bayi bai kai matuka ba shin zalimcin da muke a tsakaninmu bai kai matuka ba ya ku bayan Allah haƙƙin wasu mutane ake zama a kai a kibiya, wani ma bashin ya ci kuma yana da halin ya biya ba zai biya ba wadda annabi ya dukka fashi cikin azzaliman mutane waɗanda suke kawo mutane bala'i a bayan ƙasa kana wasu mutane suna tauye kwanan awu suna tauye kwanan sikeli wannan abin ya yadu a cikin al'umma ya yaɗu da yawa a cikin safin musulmai haka nan ya yadu a cikin kasuwannin musulmai haka nan ya yadu a cikin mu'amalolinsu na dukiya ku bayan Allah zukata nawa ne suka kudure a zuciyarsu suka sa hasada da ƙeta da mugunta suka sa ƙyashi, suka yanke zumunci suka zamanto ba abin da suke jujjuyawa a tsakaninsu sai gaba da ƙiyayya? kuma akan abin banza abin da bai da mutunci bai da kima bai da komai masu kuɗi nawa ne ko masu amfanin gona nawa ne ko masu dabbobi nawa ne waɗanda suka kifitar fitar da zakkar da Allah ya ɗora musu suna rowa a kanta suna rowa a cikin mutane nawa ne kasuwancin su ya shagaltar da su neman siyasa sun ƙi biyan haƙƙin da Allah ya ɗora musu sun ƙi da haƙƙin Allah nawa ne mata suke yawon tsirara nawa ne ake cuɗanyewa da mata da maza nawa ne aka sakar wata ne suka sauƙaƙa ma kansu yin saɓan Allah mata nawa ne suka jefar da hijabi mata nawa ne suka yi watsi da suturta tsiraicinsu mata nawa suke fitowa a yanzu suna rawa suna nuna jikinsu suna girgiza ko'ina a jikinsu nawa ne aka kafa gidajen kiɗe-kiɗe da rawa luwaɗi ya bayyana maɗigo sun bayyana zinace-zinace cin riba duk waɗannan sun bayyana wasannin banza da suke shagaltar da al'umma daga barin Allah kwana ake ana ihu ana sowa a cikin ƙasa duk waɗannan suna nan a cikin al'umma mutane suna aikata su ta yaya sannan kuma idan an zo sallar ma ba a yin ta yadda ya kamata me zai gyara mu idan ba tuba ba me zai sa mu samu rahamar Allah in ba tuba ba waɗancan abubuwan da muka ambata tabbas sun isa su hana mutane samun ruwan sama kuma sun isa su hana ku samun jin daɗin rayuwa sun isa su za a ɗebe muku albarka sun isa a hana ku kuɗi sun isa a hana ku zaman lafiya sun isa a hana ku dukkan abin da kuke tsammani babu abin da ya kamata kowa ya hana kansa kuma ya umarni da abu mai kyau shine abin da ya kamata da wannan ne kadai al'umma take samun alhairai akan talibai ku dubi abin da yake watsuwa a cikin kafofin intanet da tashoshin batsa da waɗanda suke nuna abubuwa na tsiraici wanda ya kai kowace gira ta tsage don zubar da hawaye ya kai kuma kowace zuciya ta buga da kunya da jin tsoron Allah munanan ɗabi'u su suke ɗaukaka kyawawan ɗabi'u kuma su suke faduwa ya ishe ka sharri yau gidajen da ake ji kullum mutane wuni suke suna jin kira tun daga asuba har zuwa faduwar rana har zuwa gari ya waye haka mutane suke ba mu da ƙarfi ba mu da dabara in ba ga Allah ba Allah kuma ya isa mana komai na azaba dan mu bayi ne ba mu kai shi ba da haka ya ku bayi Allah kowa ya jaddada tubansa zuwa ga Allah kowa ya tube zuciyarsa daga hasada kowa ya tube zuciyarsa daga gaba kowa ya tube zuciyarsa daga rike wani da yin mugunta kowa ya tuɓe zuciyarsa daga wato ƙyashi ku tsare harsunanku daga yin batsa ku tsare gabanku daga yin batsa ku tsare gidajenku daga kallon batsa ku tsare harsunanku daga barin giba da annamimanci da zagin mutane da cin mutunci da faɗan maganar ƙarya da shaidar da bata tabbata ba ku daina yi wa mutane bayan Allah salihai nagartattu yin batsa abin nan wato yin ƙazafi ku ji tsoron afkawa cikin mutuncin mutane ku daina yaɗa ƙarerayi a kafafen intanet Allah ta baraka wata ala yana cewa idan kun tuba zan karbe ku idan kun roƙe ni zan ba ku Allah ta baraka wata ala ya faɗa yana cewa idan bayina suka tambaye ka daga labari na ka ce musu ina kusa da su su amsa kira na duk abin da na ana su hannu abin da nace kuma su yi su yi idan suka kiraye ni zan amsa musu amma su amsa min kira na sannan su yi imani da ni wannan shi zai sa su samu babban rabo ubangijinku ya ku bayan Allah yana ce muku kowa ya amsa kiransa ku roƙi Allah kuma ku roƙe shi wa sannan ku amsa kiransa ya zo a cikin asar wadda manzo Allah yake cewa Allah yana jin kunya daga bayinsa a lokacin da suke daga hannunsu zuwa gare shi suna roƙonsa ya juyar da hannayensu ba tare da ya ba su wani abu ba Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi da Abu Dawud da hadisin Salman Allah ya musu rahama idan kun gane wannan ya ku Allah to kowa ya daga hannunsa domin yin addu'a kowa ya daga zuciyarsa ya kai ta wajen Allah kowa ya daga hannunsa ya koma wajen Allah ku roki ubangijin ku shine Allah ku nema a wajensa na ruwan sama ku tuba ku nemi rahamarsa ku zamanto masu kauna daga falalarsa ku zamanto masu kula da karamcin ubangiji da nema zuwa gare shi shi Allah kuma yadda kanku ku yi kuka a gaban Allah ku nemi taimakonsa zukatanku su sare rayukansu su miƙa wuya ubangiji zai shayar da garuruwa kuma zai shayar da gidaje kuma zai shayar da bayansa domin taskarsa cike take hannunsa kuma a buɗe yake bayar shi Allah ta baraka wa ta'ala mai kyauta ne da daddare mai kyauta ne kuma da rana sarki ya tabbata ga Allah mabuwaye mai gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah kai salati ga annabinka sallallahu alaihi wa sallam kai ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kai ga annabi Ibrahim ya Allah kai ne mabuwayi kuma kai ne abin yabo kai ne abin jinjina kuma kai ne abin kirari babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah muna neman taimakon ka ya Allah ka taimake mu ya Allah muna neman shayarwan ka ya Allah ka shayar da mu ya Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai kai ne kake gyara dukkan abin da ya lalace ubangiji ka gyara waɗanda suka lalace daga cikin mu ya Allah ka miƙar da su akan hanya ya Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah kai ne mai tausayin raunana ga bayinka nan duk masu rauni ne ya Allah babu wani mai karfi babu wani mai dabara sai kai ya Allah ya Allah gafararka muke nema gafarta mana ya Allah gafararka muke nema gafarta mana ya Allah gafararka muke nema ka gafarta mana wanda shine kai ne wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah kai ne rayayye kuma tsayayye mai amsa addu'ar masu addu'a kuma mai karɓan tuban masu tuba Allah muna tuba gare ka ya Allah ka karɓi tuba mu ya Allah kai ba wani abin bautawa da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka mu azzalumai ne ya Allah ya Allah kai ne abin bautawa da gaskiya sarki ya tabbata gare ka ya Allah mun kasance azzalumai ya Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka mun kasance cikin azzalumai Allah ka shayar da mu ya Allah ya ubangijinmu abin bauta ya ubangijinmu abin bauta ya ubangijinmu abin bauta dukkan wani farin ciki idan ba kai ka ba da shi ba mai gushewa ne ya Allah dukkan wani shuguli da za a yi idan ba kai ne ka ba da shi ba barna ce ya Allah ya Allah duk wani farin ciki idan ba kai ne ka ba da shi wato duk wani farin ciki naka ne shine farin ciki ya Allah duk wani farin ciki da ake in ba kai ka ba da shi ba zai zama to yaudara ya rayayye kuma tsayayye da rahamar ka muke neman taimako ya Allah kada ka jinginar da mu zuwa ga dabarar mu daidai da kifta idanu ko kasa da haka ya Allah ya Allah idan baka ji tausayin mu ba ba baka gafarta mana ba ba za mu to cikin tababbu Allah muna roƙon ka mun zalunci kanmu da kanmu in baka yi mana gafara baka ji tausayin mu za mu zamanto cikin tababbu masu asara ya Allah kai ne Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai kai kai ne mawadaci mu mabukata ne fakirai ubangiji muna roƙonka saukar mana da ruwan sama ya Allah ka saukar mana da ruwan sama ya Allah ka saukar mana da ruwan sama ya Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda suke masu ɗebe ƙauna, ya Allah kai ne Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai kai ne mawadaci mu fakirai ne mabukata Allah saukar mana da ruwan sama Allah kada ka sa mu cikin masu ɗebe ƙauna, Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu ya Allah shayarwa na rahama ya Allah ba shayarwa na azaba ba ya Allah ka shayar da zukatan mu imani da yaqini da tsoron Allah ya Allah ya Allah ka shayar da garinmu alheri ya Allah ka shayar da ƙasarmu alheri ya Allah ka shayar da garin ruwan sama Allah ka shayar da ƙasarmu ruwan sama ya Allah ka saukar da ruwa gamamme ya ubangijin talikai ya Allah mu halitta ne daga cikin halittarka ya Allah kada ka hana mu da zunubanmu falalarka ya Allah kada ka hana mu da zunubanmu saboda falalarka ya Allah ya Allah mu bayi ne daga cikin bayinka ya Allah kada ka hana mu dan zunubanmu ya Allah ubangiji ka ji tausayi mu ya Allah ya Allah muna neman gafararka domin kai ne mai gafara ya Allah saukar da ruwan sama mai kwalala a gare mu ya Allah ya Allah muna neman gafarar ka domin kai mai gafara ne Allah ka saukar mana da ruwan sama ya Allah mai albarka ya Allah ka shayar da mu ruwa shayaswa mai albarka shayaswa mai daɗi shayaswa mai albarka shayaswa na wadata shayaswa da daɗa shayaswa da zai yi bayan tsirarmu shayaswa yalwatacce ya Allah a ɗaukakakke ya Allah mai amfani ya Allah kada ya zamanto bai cutaswa ya Allah da gaggawa ya Allah ba da jinkiri ba ya Allah da gaggawa ya Allah ba da jinkiri ba ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar shayar da mu ra'amarka ya Allah kada ka shayar da mu azaba ya Allah kada ka saukar mana da na bala'i ya Allah kada ka bamu mai rusa gidaje ya Allah kada ka bamu ruwa mai barna ya Allah ka bamu mai albarka ya Allah ka shayar da gonakanmu ya Allah mu bayinka ne masu zunubai ga mu nan a ka ya Allah ubangiji ka shayar da mu ya Allah ka shayar da dabbobinmu ya Allah ka rayar da kasar mu ya Allah ka rayar da garin mu ya Allah ka rayar da kasar da ta mutu babu tsuro ya Allah ka watsa rahamarka a cikin mu ya Allah ka watsa rahamarka a cikin mu ya Allah ya Allah ka haɗa mu mai albarka ya Allah ka rayar da kasar mu ya Allah ubangiji ka ji tausayin ka, Allah ka ji tausayin bayinka ya Allah ka sanya abin da zaka shayar da mu mai isarwa da ƙauyuka da gidajen mu da biranen mu ya Allah ubangiji ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah ka sanya abin da zaka shayar da mu ya zama to karfi a gare mu ya karfafa arzikin mu ya karfafa arzikin mu ya Allah ya karfafa mu wajen yi maka da'a ya Allah ka sa ya zama to mai amfani gare mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah ya Allah kai ne Allah ya Allah ka tsirar mana da tsirrai masu albarka ya Allah ka ba ka ba mu tsirran mu albarka ka sa mu albarka gonakan mu ya Allah ubangiji ka saukar da albarka cikin gonakan mu ya Allah ka ba mu albarkar saba ya Allah ka ba mu albarkar kasa ya Allah ka sanya garin mu ya to mai albarka ya Allah ka ji tausayin tsofaffin mu ya Allah ka ji tausayin dabbobin mu ya Allah yaran mu marayu ka ji tausayin su ya Allah ya Allah kai musu rahma ya Allah waɗanda suka rasa ka ba su ya Allah ka fitar da mu daga kuncin da muke ciki ya Allah ka ba mu ƙauna don wannan ƙasa ya Allah ka tsirrar da mu ka fitar mana da tsirrai ya Allah ya Allah ka adonta mana ƙasar mu da adon tsirranka ya Allah ubangiji ka ziyar da mu daɗi ya Allah da wayewar mu ya Allah da ilimin mu ya Allah ka karanta mu ya Allah ka girmama mu ka daraja mu ya Allah ka ba mu albarka Allah ka ɗauke wannan fari Allah ka ɗauke wannan fari Allah ka dauke bujewar ƙasar ka Allah ka dauke mana yunwa a ƙasar nan Allah ka ɗauke mana wahala Allah ka yaye ma dukkan abin da ke cikin musulmai na damuwa ya alimu ya karim ya mai karban addu'ar masu addu'a ya bai amsa addu'ar mabukata ya Allah babu mai juyar da wannan bala'i in ba kai ba ba mu da gwani sai kai ya Allah sarki ya tabbata gare ka muna tuba zuwa gare ka ya Allah Allah ka yaye mu waɗanda suka zamanto masu rauni Allah ka yaye wa marasa lafiya cutar su Allah ka yaye wa bakin cikin masu bakin ciki ya Allah ka saukar da ni'ima akan mu ya Allah ka saukar da ni'ima akan mu Allah kada ka kama mu da bala'in fari na shekaru ubangiji ka saukar mana da ruwan sha ya Allah kada ka sanya mu cikin masu daidai kaura Allah gare ka godiya take Allah gare ka jinjina take Allah gare ka kambamawa take Allah gare ka ɗaukaka take ya Allah abin za zaka saukar mana ka ba mu mai albarka ya Allah ka ba mu jiya tafiya muna roƙon ka ya Allah ka ƙara mana ya Allah ka ƙara mana ya Allah ka ƙara mana ya Allah ka game dukkan nahiyoyin ƙasar nan da ruwan sama ya Allah ka biyar da alheri bayan saukar da ruwan sama ya ma'abocin ɗaukaka da girma ya wanda yake juyar da dukkan abin da ya ga dama ya juyar ubangiji ka juyar mana da wannan bala'i Allah ka ba mu ruwan sama Allah kada ka ba mu mai barna ya Allah waɗannan bayinka ne sun daga hannayensu zuwa gare ka suna masu tawadi'i suna masu roƙonka ya Allah ya Allah kai ne mabuwayi da ɗaukaka ya Allah ba su abin da suka roƙa ya Allah ba su abin da suka roƙa ya Allah ba su abin da suka roƙa ya Allah tabbatar da burinsu ya Allah ka tabbatar musu da burinsu ya rayayye tsayayye ya wanda ake roƙo yake amsawa kada ka kama mu da abin da muka kuskure kada ka kama mu da abin da muka manta ya Allah ka karba a gare mu domin kai ne mai ji kuma masani Allah ka tu ka karbi tuba tuban mu ya Allah domin kai ne mai yawan karban tuba kuma mai tausayi Allah kai mana gafara ka gafarta mu iyayenmu, ka gafarta mu dukkan mamatan mu ya Allah ya mai tausayi ya Allah da wannan addu'a ya Allah da wannan matsayi ya Allah kada ka juyar da mota tababbu ya Allah kada ka juyar da mota tababbu ya Allah kada ka juyar da mota tababbu ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah kada ka kore mu daga ka, ya Allah kada ka kore mu daga ka, ya Allah ka kada ka haramta mana ita ya Allah ya Allah ka kada ka haramta mana ita ya Allah ya Allah ka kada ka haramta mana ita ya Allah Sarki ya tabbata gare ka ya Allah. sarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ne ubangijin buwaya sarki ya tabbata daga dukkan abin da ake siffanta ka ya Allah aminci ya tabbata ga manzannin ka ya Allah godiya ta tabbata gare ka ya Allah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mun salata yarhamukumullahu wa iyyakum wa sawwasu bubakum yarhamukum